الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليهزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون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 gaba da yankwai musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a barkamu da wannan yammaci na goma sha takwas ga watan ramadan na hijira a nabi salasana tana 1440 wanda ya zai daidai da 23 ga watan biyar 2019 gregorian calendar kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damba muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratul an'ami jiya mun kwana aya ta 33 yau za mu tashi ta 34 jiya ayan da muka kwana a kanta ita ce ayan da allah maɗaukakin sarki ya mana bayani akan rayuwar duniya cewa duniya ba komai ba ne face wato lahau ne da la'ibu la'ibu dai shine wasa lahau shine duk abin da zai dauki hankalin mutum amma lahira ita ce wato kenan tafi alkhairi ga masu tsoron Allah ba maɗaukakin sarki don haka ta yi mana bayani cewa kada hankalinmu ya karkata zuwa ga duniya gaba daya ya zama mun manta da lahira to yau Allah madaukakin sarki ayan da zamu tashi yana ce mana bismillahir rahmanir kad alamu innahu la yuhzinka alladhi yaqulun fa innahu fa innahum la yukadhibunaka walakin walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun Allah yace kar da hakika alam mun riga mun sani sani na yaqini innahu la innahu la yuhzinka alladhi yaqulun lalle abinda suke din nan yana bata maka rai yana bata maka me yasa zai bata masa rai saboda su abinda suka sa a gaban su shine rayuwar duniya rayuwar duniya da waccan aya da muka karanta jiya take cewa duniyan ba komai bane lahau ne da la'ibu saboda su abinda suka saka a gaban su kenan kuma shine gaya da suke so su cimma a rayuwarsu don haka duk wani abin da zai shiga tsakaninsu da duniyar su wato kenan ba su wannan ba ga annabi sallallahu alaihi ya zo da wani abu daban ya zo da alkur'ani ya zo da sabuwar rayuwa to sai suke kin karban wannan abin da ya zo da shi din wannan kuma sai yake bata masa rai sa ya takura suna bata masa rai ba don kwaiwa saboda na farko sun ki karban abin da aka aika shi da shi na biyu kuma suna cusa masa bakakken maganganu da da sauransu to shi ya sa sai ransa yake baci akan wannan sai Allah madaukakin take cewa ki kwantar da hankalinsa ai mun sani ba dai suna bata maka rai ba eh ba dai sun ki karba abin da ka zo da shi ba eh ba dai suna faɗin bakakken maganganu akan alkur'ani ba ko kuma da kai duk wannan Allah ya ce na alamu mun riga mun san cewa zuciyanka tana tungula akan wannan tana kufula tana wato kenan wani abu yana caccaka maka zuciya amma abin lamar la'akari shi ne fa innahu la naka kasancewa ba fa kai suke karyatawa ba walakin az-zalimina amma su az-zalimai yashhaduna bi ayatillahi suna musu da ayoyin Allah madaukakin sarki ne wannan aya na farko tana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri na biyu tana nuna masa cewa halin da yake ciki din ba wai Allah bai sani bane Allah madaukakin sarki ya riga ya sani saboda haka na uku tara nuna masa cewa kar ya damu ba a shi ake ba a Allah madaukakin sarki ake yi saboda haka tunda Allah ake na ruwansa wannan la yukazibunak ko la yukzibunak ba sa ƙaryata ka ba su ce ƙarya ka faɗa ba ko la yukazibunak ba su ce kai makaryaci ne ba amma da ayoyin Allah madaukakin sarki suka abina an ce sukan taru su zo su group guda zo sami shi su ce masa ya Muhammad mu fa ba mu ce kai makareci ne amma wallahi wannan abin da ka zo da shi ne ba mu yadda da shi ba kai mun san mai gaskiya ne da haka ɓolo-ɓolo za su gaya masa wannan magana ta haka wannan abin da ka zo da shi mai abin da zo da shi alkur'ani to alkur'ani ne ba mu yadda da shi ba wasu malaman tafsiri suka ce ta sauka akan abu jahil ma shi kadai musamman ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya muhammad ya ce mu fa mun san kai al'amin ne baka ƙarya amma wannan alƙur'anin da ka zo da shi din ba ban yadda da shi ba abin da yake cikin sa a sadirul awwali ne ne don haka ba za mu yadda da shi ba amma kai mun yadda mutumin kirki ne kai mun yadda mai gaskiya ne don haka sai Allah madaukakin sarki yake ce masa kai hakuri ya muhammad ai mun san abin da suke faɗan yana bata maka amma ka fahimci cewa innahum la yukazzibunak ba ƙaryata ka suke ba kokon ba su ci kai mai ƙarya ba ne game da ɗaya riwaya a kawo bambanci tsakanin suna ƙaryata ka ko ce kai makareci ne mhm. amma ayan alkur'ani ne suke jihadi suke musu suke musanta ta sun ce ba su yadda da ita ba to saboda haka akwai hanyar da za mu bi da su walagat ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله مدوكاكين كنت ce wala kadda hakika kuddiba rusulun min qablika an karyata manzanni da suka zo kafin ka kafin ka ba yau aka fara ba wannan an karyata nuhu an karyata hudu an karyata salihu an karyata isa an karyata ibrahim alaihi salatu wassalam an karyata su kafin ka amma su din fa sabaru sai suka daure sai suka daure alama kuzibu akan abin da aka karyata su alaihi a kansa da suka fada aka ce karya ne kuma daga gurin Allah suke kuma aka ce ba a yadda ba aka ce karya ne to sai suka daure a kan wannan wa uzu kuma an cutar da su cutarwa cutarwa me ba yi wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba ko babu abin da ba a masa ba babu walakanci akan ce akan yi masa duka a yi masa wannan a yi masa wannan me ba a yi wa annabi lutu ba me ba a yi wa ibrahim alaihi salatu wasalam ba me ba a yi wa musa alaihi salatu wasalam dukkan su uzu an cutar da su gaya cutarwa kowane ka bi tarihinsa za ga irin matsalar da ya fuskanta har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu taron annabawa ashaddun nas ashaddun nas bala'an inna ma ba'ashar ashaddun nas bala'an mu taron annabawa mu fi kowa tsananin bala'i a cikin mutane bala'in da ya same mu ya fi na kowa to saboda haka su ma haka suka yi amma sun daure hatta atahum nasruna har sai da taimakon mai zo musu annabi nuhu ya yi haƙuri shekara 950 yana yi bai daina ba shekara 900 fa kana wa ajiyar cewa ƙarya kake amma da ƙarshe Allah maɗaukaki sarki ya taimaka masa annabi hudu ya yi haƙuri har sai da Allah ya kawo taimako annabi ibrahim ya yi haƙuri har sai da musa alaihi salatu ya yi haƙuri har sai da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ɗauki wannan kuma sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki dama ƙarya ta kan bayyana ko idan ƙarya ta bayyana ta ta yayin ta ta yayin ta abinda ta ga dama in Allah ta sa ta sai ya kawo gaskiya naqzifu bil haqqi alal batil sai mu jefa gaskiya akan ƙaryar ko mun tarinta ko mun tudunta ba me fa yadmuhu fa idha huwa zahiqun sai ta rugurguza ta sai ka gane mu ƙaryar kasa da ba kace ja al wa zahaqa al badilu kaga badilu da ta fara zuwa kenan da gaskiya ta zo sai ta nemi hanyar tserewa dan haka wannan shine yadda tsarin yake kowane annabi ga matsalar da ya fuskanta kuma kowanne annabi ya yi haƙuri har sai da Allah ya kawo taimako wala mu badil kalimatillah kuma wanda isa canja kalmar Allah ma'anan wannan shine ba wanda isa ya canja sunnar Allah haka lamarin yake tafi haka lamarin yake tafi wal karja aka min naba il mursalina kuma labarin manzanni ya zo muka ai ka ji labarin su baka ji labarin annaba na eh baka ji labarin manzanni ba eh baka ji kaza kaza ka ba to tunda ka ji ga abin da yake faruwa hakuri suka yi har taimakon Allah ya zo kai ma hakuri za ka yi har taimakon Allah ya zo shi kaga wannan da waccan aya ta biyu da ta farko da wannan duka suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne hakuri akan dauriya akan ida da'awa ida sakon Allah madaukakin sarki wanda ya dauki wannan ya zama masa mihina ya zama masa mihina shine sana'an yin sa kokarin ya ida sakon Allah madaukakin sarki a rayuwarsa to zai fuskanci irin waɗannan matsaloli zai fuskanci walakanci ta nan zai fuskanci kaskanci ta nan zai ta wanda bai sai zage ka ba zai zage ka wanda bai sai kare ta kama zai kare ta ka wanda bai sai maka walakanci ba zai zaka iya fuskantan kaza zaka iya fuskantan kaza zaka iya fuskantan kaza ba ka cewa na hakura na dena a dole ne shikenan kawai kai watsar ba za ma ka ƙara wa'azin ba ba za ma ka ƙara karantarwar ba ba za ma ka ƙara kaza kaza kaza ba aiki ne na addini kake yi ko to ba za an bata maka rai akan aikin naka akan gaske ta ka ce ai na yi fushi na yi zuciya ba zan ƙara yi ba a ba haka yake ba sunna ce ta annabawa Dan haka Allah ya ce wala mubaddila li kalimatillah babu wanda ya isa ja kalmar Allah ita ce sunnar Allah madaukakin sarki duk abin da kake yi na addini ai in ka lura shaidan yana nan kullum shi kuma manufan shi shine ya ga baka yi wannan abun ba kawai shikenan kai zuciya ko eh to shi yake so ka ce ka watsar in ka watsar shikenan me ya faru da Yunusa dan Matta alaihi salatu wassalam ya ce ya yi wa'azi ya wa'azi mutane sun ki karba ya yi wa'azi ya wa'azi mutane sun ki karba Allah ce masa kai hakuri za mu halaka su za mu kawo azaba azaba bata zo ta ba saboda haka sai kawai sai zuciya sai bar gari ya watsar da ba'azin tsallake duk kowa ma ya mutu tunda ne abin fice tafi abinsa sai da je shiga cikin jirgin ruwa sai Allah kawo ta kaddarar da dole sai an rage mutum daya cikin jirgin ruwa kuma ya kuri akan ta zata faɗa ba aka bi jirgin nitsewa zai gaba daya masana sun auna sun ga cewa capacity din da jirgin ya dauka zai bata ya dauka ya kai mutane bakin gaci an riga an yi overloading sa kuma ba a fahimci haka ba su da aka je tsakiyar teku don haka dole at least a rage masa nauyi rauyin kuma na mutane kuma duk inda aka yi kura sai ta fara kansa don haka dauki ta katsin tumashi a cikin ruwa yana annabin Allah saboda mai yayi zuciya ya bar mutanensa Allah maɗaukakin sarki bai ce masa ya bar wa'azin ba ya tattare ko matsarsa ya bar wa'azin in ya ga dama kar su ƙara sallar ma ba damuwansa ba ne Da haka sai da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin kifi ya samu wajen kwana da kwanaki a ciki kai Allah maɗaukakin sarki ce la annahu kana minal musabbihin la labisa fi badanihi ila yawmi basuna inda ba dan Yunus dan Matta Allah ya dada shi yana daga cikin masu yin tasbihi ba wallah da zai zauna cikin kifin nan nan ne kabarinsa sai ranar lahira kuma Allah kun sarki to me shi me yasa me yasa ya gudu to saboda rashin hakuri akan da'awa ba na mai daukan da'awa a matsayin mihina bane kuma rayuwa ce duk abokananka za su iya tsere ka su fika za su fi ka mallakan duniya za su fi ka mallakan kaza za su fi ka mallakan kaza za su fi ka kaza za su fi ka walwala za su fi ka holewa za su fi ka menene da sauransu amma kai kana na abu daya to kuma wannan din shine abin da Allah madaukaki yake so kai hakuri har ran da Allah zai hukunci in Allah ya ga dama a duniya sai baka wannan daukakar da kowa yake samu in Allah madaukaki sarki ya ga dama sai ka yi ka gama a haka ka tafi sai a can za ka ga an ce wa shaksun kana fi duniya hakiran yubawwa manzilan nujibul kirami mutumin da a duniya ba komai bane ka rayuwa a duniya ba komai bane eh to shikenan ranar lahira yubawwa manzilan nujibul kirami za a zo a zannar da shi a inda manya manyan annabawa da da shahidai suke suke zaune nan za a zo a zaunar da shi yana kyalli kamar yadda suke kyalli kuma Allah bai ga dama kai kyallin a nan duniya ba sai a can to saboda haka hakuri ake yi sai a zauna lafiya ko yau wato kuma mun ga abin da kamar da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wala ga ja'aka min al mursalina ai labaran manzanni ya zo maka haka ne dun riga mun sani kowa ya ga halin da yake ciki saboda haka abin da suka yin mu ma sai mu hakuri akan sa to mu wa in kana kabura alayka iraduhum fa in sada'ta an tabtagiya nafaqan fil ardi أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana kabura alaika iraduhum idan dai kau da kai da suka yi gabarin sakonka ya ya maka nauyi ka faɗa sun ƙi ka faɗa sun ƙi ka faɗa sun goce ka taro tana sun tare duk abin da ka faɗa ba a yadda da shi ba kowa ma yana ganin ka kai wani abu ne ma daban ana maka kallon biyu ahu da sauransu sai wannan abin sai ya dame ka sai ya zama kuma ba za ka iya haƙuri ba ina ce dai ƙarshen ta kenan ka ce ba za ka iya haƙuri ba ko to in har hakan ɗin kana ga kabura alaika ya yi girmama a gare ka ya maka nauyi babu dama babu damuwa ba nisa data an tabtagi eh, na fakan fil ardi aw sallaman fi sama'i fatatihim bi aya in dai zaka iya an tabtagi na fakan ka nemi wato kenan wai na fakan hanyar da da zaka kubuta takhallusan ya zaka yi ka samu in dai zaka samu hanyar da zaka kubuce ma wannan lamari ko to shikenan bismillah ka je ka yi shine jawabin wato kenan eh, abin da in dai zaka iya samu nafa ka a samo shi ne daga kalmar wato bugar kurege kurege in ya tashi ya kan yi rami tana yi rami ta ce ya rami ta ce ya rami ta can in ka gan shi anan ko ana neman sa in ya ga zaka takura in ya shige ciki sai fice ta can ya tafi ba baka sani ba to shi yasa ake kiranta nafaka to yanzu nafak anan shine idan ka ga wannan abin ya takura maka akwai hanyar da za ka zillita wani guri to bismillah shine ma'anansa daga na aka samu nifaq yan ce nifak munafiki asalinsa ya zo daga kalmar mai mutumin da yake samu a kansa wata hanyar da zai zare ma wannan e yana tare da kuko amma ta wani guri ya sallube ya koma gurin can saboda can ne yake ganin zaman lafiya gare shi ko kuma yana tare da wancan din kotu ta wani guri ya salibi to haka kurege yake ana kiransa wato kinan hajar lerbo ramin kurege to aka ce annabi sarsa in zai samu wani hanyar da zai salibe ya zari fil arzi a ban kasa ausul laman ko kuma da hanyar da zai samu kuranga ko kuma tsani kuranga a gudurancinmu ne ko ko tsani wanda zai taka matakala matakala matakala fi a cikin sama ko inda za ka iya wannan fatatihim bi ayatin ka je ka kawo musu aya to bismillah saboda su suna son sai a kawo aya sai su yadda kuma Allah madaukakin sarki ya sani can an kawo aya aya ma ba yadda za su yi ba amma duk da haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah Allah yake a kawo ayar Allah Allah yake don yana ganin kamar in an kawo ayar za su yarda shi kwa su yarda saboda ya hanga musu abubuwa da yawa babbanta shine za su mutu ba imani za su shiga wutan jahannama daga cikinsu kuma kawai akwai ba za su kyakkyawan karshe ba a nan gidan duniya din kanta kuma shi mai tausayi ne wato kenan a gare su za ka shi sa wannan abin ya takura masa Allah wadda kukin zake to in zai iya shi ne tihin bi aya ka zo ka ka musu aya don su gani su imani to sai aka shafe jawabin shine takdiruhu shine ka je ka kamo musu in akwai hanyar da zaka sulale ka gudu ka in kuma akwai hanyar da zaka je sama ka kawo musu aya don su gani su yarda ka yi duk wannan an baka wato kenan dama duk an baka dama walau sha Allahu amma kamata kasancewa da Allah maɗaukakin sarki ya so la jama'ahum alal huda wallahi da ya hada sakan huda shirya in Allah ya ga dama sai tara mutane duk sai su mu'minai shikenan ya kuma kimsa musu imanin a cikin zuciyarsu da lazimta da imani din inda Allah ya ga dama da zai iya yin hakan nan amma ba haka ya so ba dan haka ba haka ya ba saboda haka falata ko nana minal jahilina kada ka zama daga cikin mutanen da ba su fahimci lamarin ba da kamata ce ka fahimci lamarin kafi kowa fahimta wannan aya in lura da ita kitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma almurad bihi ummatahu abin da ke nufi mu al'ummansa shi kan annabi sallallahu alaihi jibillan da Allah madaukakin sarki ya halice shi dama can zai daure duk abin da aka dora masa Allah ya bashi wannan jibilla ya halice shi akan wannan shi baya shakka akan komi kuma ba zai daina ba ya za mu yi fahimci wannan lokacin da aka gama takura masa da karshe aka je gurin baffansa abu ɗalib da muka yi maganansa yana gadon rashin lafiya aka ce masa to wallahi tallahi ka janye kariyar da kake bayawa wannan dan naka in ba haka ba suka takura ma abu dalib sai da ta kai ga ya kirawo shi da takure yawa ce masa dana wannan al'amari ga abin da mutanen ka suka ce sun zo nan sun zanna mun yi magana da su abin da nake so da kai bana na son abin da zai kawo maka matsala a rayuwarka kai hakuri ka janye wannan abu yace ya bafa. na rantse da girman Allah da za su ɗauko wata su ɗora min a hannuna na dama a rana su ɗora min a hannun dama su ɗauko wata su ɗora min a hannun hagun ko kasan da yin ana muna secondary school ana so a finishing din yaro sai a buɗe yin sa a ɗora dutse a buɗe haka nan ma a ɗora dutse a ya tsaya a haka yau ƙarshen walakanci kenan ko to yace da za su ɗauko rana su ɗora min a hannun dama su ɗauko wata su ɗora min a hannun hagun yace wallahi ba zan janye akan wannan al'amarin ba sai dai Allah ne shi a janye kaga kenan sa tana nan akan ba zai janye ba sannan kuma jibillansa tana daga cikin wanda ya fi kowa fahimtar alkur'ani da aka ce fala da gonan na aljahilina jahilina da kai ake kai mai daukan da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kaita saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ma Allah madaukakin sarki ya riga ya ilmantar da shi ya riga ya fahimtar da shi saboda haka ba zai zama daga cikin wanda ba su fahimci al'amari ba ya za mu gane yana daga cikin wa'anda ba su fahimci al'amari ba Allah maraukakin sarki ke wa nazzalna ilayka alkitaba ko litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da littafi don kama mutane bayanin abin da aka saukar musu kaga kenan bayanin qur'anin gaba ɗaya ma a kansa yake shine zai bayani to ya za a dora masa bayanin abin da bai fahimce shi ba kaga Allah madaukakin sarki da ya ɗora masa wannan ya san ya fahimci alkur'ani to haka ba ta gudanna minal jahilina daga cikinmu ne mu kar mu zama cikin mutanen da ba su fahimci abinda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya tsara ba saboda haka duk wanda dake mihina na da'awa to sai haƙuri amma in yace ba zai haƙuri ba sai ya watsar da da'awar ya ce ya shiga duniya shi mai abinda mutane suke yawwa duk abinda ake yi ko yawwa saboda haka kuma sai ya jira ya ji abinda da Allah maɗaukakin sarki zai hukunta amma da ya haƙuri da wannan da shefi alkhairi a gare shi kan waje malam inna ma yastaji bulladhi na ya sma'un walmaute ya ba'a su humullah sun ma'ilaihi yurja'un Allah madaukaci zarge ce inna ma yastaji bulladhi na ya sma'una abin sani kaɗai alladhi inna ma lil hasari ko allazina yasma'una wa'anda suke ji to yastajibu sune za su bada ansa wanda ya ji tambayar da kai ba shi zai bada ansa ba wanda bai ji ba fa ba zai iya ansawa ba yawwa inna ma yastajibu allazina yasma'un abun sani kadai wa'anda suke ji sune suke amsawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da'awa ya zo ya karanta alqur'ani wanda yake ji shi yake fahimta ya ansa ya ce ya karbi da'awa wanda kuma baya jin gaskiya fa ai akwai mutanen da Allah ya ce lahum qulubun eh, ne la yafqahuna biha wala hum azanun la yasma'una biha wala hum a'yunun la yubsiruna biha sai ce walaika kal an'ami to kaga akwai kunnan da bayyaji kenan akwai wanda Allah ya ce musu summun bukumun umyun wa yarjuna ai ba wai ji ne ba sa yi ba amma ba sa jin gaskiya ne ba wai fahimta ne ba sa yi ba amma ba sa fahimtar gaskiya ne to saboda haka wanda ba sa fahimtar gaskiya ba sa jin gaskiya to su ba za su amsa ba amma masu ji inna ma yasu ji bulladi ne yasu ma'ana wa'anda suke jin gaskiya su za su ansa maka da'awarka ya muhammad wal mauta amma matattu kuwa su kan yaba su humallahu Allah zai tashe su Allah zai tashe su su mai ilahi yurja'un sannan gari shi za su koma ai abin nufi almauta yana da fassara da dama na farko yana nufi matattu in mutum ya mutu an tona rami an binne shi ko a ya zama mawaci to ko ya ji a duniya ko bai ji a duniya ba ya ba su humullahu Allah madaukakin sarki zai tashe su su mai lahir jawon sannan gare shi za su koma na biyu suka ce abin da ake nufi da walmauta su ne alkufaru kafirai su ba sa ji amma su din ma ya ba su humullahu Allah zai ta da su don suna kafirce shi yasa aka dauke su a matsayin mamatattu a matsayin matattu ko yawwa Allah madaukakin sarki ya kwatanta sayyidina Hamza da Abu Jahil ne ko a cikin wannan sura a gaba za mu samu za mu samu wannan a cikin wannan sura inda ya nuna cewa afa man kana mayitan fa ahaynahu ya kake ganin wanda da macecce ne sai muka rayar da shi sayyidina hamza kenan da yana kafiri bai karbi musulunci ba fa ahaynahu sai muka rayar da shi ma'ana da imani kenan zai zama kaman wa afa man kana mayitan fa ahaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kama masalahu fi zulumati to wanda alladhi masalahu fi zulumati alladhi laysa bi kharij minha huwa shine abu jahil to hamza da shi ma mayit ne sai Allah madaukakin sarki sai ya rayar da shi sai zama imani ya shiga cikin zuciyarsa to kaga kenan ashe mauta anan da ake nufi ba wanda suka mutu aka sosa a cikin kabari ba a kafirai ake nufi su ne matattu to su ɗin ma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya rayar da hanza alhali da hanza yana daga cikin mai yitan fa'ahayinahu su ma Allah ce ya basu humullahu Allah zai da su ma'ana zai da su daga kafirci da duhun jahilci ya sa musu wato kenan imani saboda haka idan an sa musu imani sun rayu to sai su rayu suna musulmi in sun rayu suna musulmi za su mutu suna musulmi in sun mutu suna musulmi za su koma ga Allah za su kuma ma'ana wurin Allah waɗaukakin sarki ne aljanna wallahu ta'ala ala wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا alamun Allah madaukakin sarki ya ce Waƙalu sai gashi sun zo suna cewa suwa kafiran makka ma annabi sallallahu alaihi wasallam launa nuzila alaihi ayatun me yasa ba da a saukar masa aya ba min rabbihim daga ubangiji min rabbihi daga ubangijinsa kaga wannan sun maimaita sun maimaita sun maimaita musamman a zaman su na makka saboda haka kullun shine a saukar da aya a saukar da aya to me yasa ba da a saukar masa aya daga ubangijinsa ba kullahum ka gaya musu ya muhammad inna allaha qadirun ala an yunzila aya lalle Allah yana da iko zai iya saukar da aya amma Allah bai saukar da aya ba sai don tausaya musu yawa sai don tausaya musu domin in ta zo ta ko dai su imani ne ko a halaka su walakin amma wannan hikima da ta sa Allah bai saukar musu da aya ba a tsarhun la'alamu ne yawa yawansu ba sani ba yawa yawansu ba sani ba ko kuma a'a ai an riga an saukar da ayan tuntuni tunda alkur'ani ya zo amma ba su fahimci ita ayar ba ba su fahimci alkur'ani shine ayar ba saboda haka kwarjinin alkur'ani da mu'ujizozi da Allah madaukakin sarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk da sun washe shi sun rasa inda za su yi da shi wani ma ya isa ya zama su aya kuma ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku an nuna musu ayoyi ɗauki misali abu jahil lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana sallah a cikin abin amma ɗakin ka'aba ya fara fitowa da addinin sa fili kenan sai ya ce kar ka ƙara zuwa wannan masallacin nan dakin kaba ka zo ka ce zaka mana sallah kul na kara ganin ka daga yau gobe ma sai ya ganshi ya zo da sallah ya Muhammad alam an haka ani sujudi huna ban hana ka sujada anan ba yace sai ya shi ya ci gaba da sallarsa bai kula shi ba daga nan sai ya ce in na ƙara gani ku zama ku shaida in na ƙara ganin muhammadu yana sallah cikin masallacin nan wallah zan ɗauki dutse ragargaza masa a kansa lokacin da ya sujada lokacin da ya sujada saraka sai da ya bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sujada sai dauko katon dutse katon dutse ya zo zai jefa masa a kansa sai da ya zo dabbe shi zai daga ya buga sai aka ga ya kasa buga kuma ya juya a guje yana ihu me ya faru ya yi ta kan ƙuraisha a guje da ƙyar ya jefa da dutsen a wani guri ya tsere ta da mai shi mai faru ya ce ha ai wallahi kumi na gani kato ya buɗe bakinsa zai haɗiye ni tsabar girmansa bakin zan iya shigewa ciki ya haɗiye ni kawai lankwame ni kaga wani ba aya ba ne duk ƙuraishawa na makka manya-manyan ashabun nadi ɗinan duk sun gani wannan abin ya faru da idansu kaga wannan aya ne ya kamata a ce sun yi abin nan amma ya ci gaba da taurin kai akan abin da su a su aka saukar da wata ya tsage ya fado kan jabal abi kubais sun gani da idan su wannan ba aya bane aya ne ko tun daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da su suna ganin abubuwan mamaki kala kala amma duk wannan aya ne amma a hakan wai suke cewa me yasa ba za a saukar da aya ba wata aya daban suke so kenan ko to wannan kuma dama ta ta'annuti ne don haka tambayar tasu yanzu ashe ba ta neman aya bane tambaya ne ta neman kure ya zama dai sun samu hujjan da za su abin nan da haka shine Allah madaukakin a yau yau su dai ba su fahimci wanda lamarin yake bane to mu ji amma وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله كنت تنزل وما من دابة باب وتدبى في الأرض عبان كسنة ولا دائر باب وني أبو mai furkawa ya ɗira bi فركا دفوكا فكانسا furka illa umamun amsalukum sai face su ma al'ummomi ne wato kenan misalin ku su ma al'ummomi ne wato kenan wanda suke kaman ku nan ce dabba shine kullu ma yadubbu alal ardi duk abin da yake tafiya a ban kasa ana kiransa dabba duk abin da yake takawa a ban kasa yake tafiya sawa'an yana tafiya da ruwan ciki ne kaman maciji ko yana tafiya da kafa guda biyu kaman dan adam ko kafa hudu kamar awaki da ke ko yana tafiya da kafofi kamar ashirin ko talatin kamar shanshani da kuma kadandoniya da sauransu duk abin da yake tafiya kullum ma ya dubbo ala wajhil ardi yusamma dabbatan hatta dan adam ana kiransa alhaywanin nadik dabba mai magana dan adam ma a matsayin dabba yake saboda me ya dubbo alal ardi to wannan aya ta ce duk wani abin da yake tafiya a ban kasa ko yawwa kowane abin da yake tafiya a ban kasa wala ta irin ko kuma mai firkawa yana firkawa sama ya ɗiri bijan rahayi yana yawo yana firkawa wato kenan da da to duk in kan lura da su al'umma ce wasu kasance face al'umma ne kamar misalin ku ku mutane ko kuma yanzu mu kaddara shi cewa dabbobi a cire dan adam to du dabbobi da kuke gani suke yawo a cikin ban kasa to su ma al'umma ce kamar yadda kuma kuke al'umma ai kaga dan adam yana da tsari a rayuwarsa ko muna gashi muna da gari gari gari gari muna da kasa kasa kasa jiha jiha da sauransu duka wani tsari ne wannan kalima kaza ne wannan kalima kaza ne wannan su wannan sune yan boko wannan sune yan waye wannan sune yan waye yan kasuwa yan asibiti yan mm, mm, kowa ne da irin nasu tsarin to su ma dabbobi din haka suke al'ummomi ne wato kenan misalin ku haka Allah madaukakin sarki ya tsara su wanda ya karanta tarihin zuma ya zai ga yadda suke tsarin su suna da sarki suna da sarauniya suna da ma'aikata suna da sojoji suna da wanda ya karanta tarihin kiyashi ko tarihin tururuwa ko kuma shazumami duk waɗannan dabbobin da suke rami a cikin kasa na tacin naka suna da sarki suna da sarauniya suna da tsarin su yadda suke akwai da suke gina gida akwai wayanda suke yakan mai rusa musu gidansu akwai masu zuwa su je su nemo abinci da dai sauransu saraka duk suna da tsari irin nasu kowane umamun ne amsalukum kamanku a wajen mai dabbara al'amari na rayuwa me yasa yanzu idan ka ci abinci a nan gurin sai ka jefar da wani abu kiyashi kwaya da in ya zo ya ga wani abu in ya ga zai iya dauka ya dauka tafi da shi in ba zai iya dauka ba ya ga ya fi karfinsa kuma suna da bukata in ya dan yi wurar haka sai ga sun biyo shi a layi sun biyo shi ya je ya faɗa salamu alaikum jama'a fa abinci ta faɗi maza sai a fito <laughs> kaga sun zo sun kama ya za ka ga sun zo sun kama kuma sun san saitin layinsu haka za su tafi da shi in sun je kofar gida in yaƙi shiga a tsayar da shi a sari gaba a shiga da ita a sari wannan a shiga da tsafsi sun shige da shi kaga akwai organization to kowace irin dabba a ban kasa su ma al'umma ne misalinku wadda shi ne fasarar wannan ayan ko kuma kowace dabba da kuka gani al'umma ne ku a cikin dabbobin duniya in ka dubi yanayin mutane a cikin mutane ba akwai mai haƙuri ba a cikin dabbobi akwai masu haƙuri a cikin mutane ba akwai mai tare mutane a kan hanya yana fashe yana kwace musu kaya ba a cikin dabbobi akwai masu tare hanya su kama dabba su yaga su cinye ko su kama mutum su yaga a cikin su akwai mai gudu ba su ma akwai mai gudu akwai mai tsoro a cikin mutane akwai mai tsoro a cikin dabbobi duk wani ɗabi'a da ka sani ɗan adam yana da shi to su ma dabbobi suna da shi sai ka sami mai wannan a cikinsu akwai mai son takama da isa da ado da kwalliya dubu dawisu a cikin dabbobi ko dawisu ga kwalliya Allah masa ga kyau yana bajewa dinnan yana tafiya na takama irin su kumare da sauransu su ma suna da irin wani akwai mai girman kai a cikin mutane akwai mai girman kai a cikin dabbobi wallah baya san reni reni kan ba za ka masa reni ba da sauransu to duka dabbobi da ka sani su ma al'ummomi ne wato kenan kafin ku da aka shisa ma min dabbatin ko ko kuma a wani riwaya suke je min din za a ida ne wa ma dabbatun da hakan kace wa ma dabbatun fil ardi sai dai kace wala da'irun kuma makon ya zama wato kenan da'ir to dukkan su tsarin su haka Allah madaukakin sarki Allah ce ma faratna fil kitabi min shay babu abin da muka bari a cikin littafi alkitab anan ana nufin alqur'ani a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ce babu abin da muka bari komai mun yi bayaninsa? sa komai mun yi bayanin mujimalan wa imma an mufassalan akwai abin da alkur'ani ya bayaninsa fasali fasali dalla dalla a fili akwai kuma abin da ya bayaninsa a dunkule Don haka shi sa yake cewa mun saukar maka da littafi litubayyana lillahi ma nuzila ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan wannan me ake nufi sai ce kaza kaza kaza ne wannan me ake nufi sai ka kenan cikin abin da za mu fahimta na alkur'ani akwai wanda a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji bayanin sa wani kuma za mu fahimce shi a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mu fahimce shi a bakin ijma'i na malamai wani kuma za mu fahimce shi a wannan ba sai a kiyasi da aka yi da alkur'ani saboda Allah madaukaki sarki ya sa abin daki daki daki dan ya ba da falalan wannan al'umma na farko a annabi ta sallallahu alaihi na biyu a sahabbansa na biyu a malaman da za su biyo baya da ka shi sa ka samu masadir tashri al alaiha guda hudu har ma akwai muktarifu alaiha kaga akwai littafin Allah akwai sunna ma'aiki sallallahu alaihi akwai ijma'i na malamai akwai kuma kiyasi duka wannan ana fahimtar shari'ar musulunci a cikin ta sannan akwai al to nefa mu ci gaba haka Allah madaukaki sai ma ma na fil kitabi min shay ko muka ci alkitabu shine littafin Allah shine alqur'ani kenan saboda haka duk abin da zai faru a duniyar nan akwai hukuncinsa da bayaninsa cikin alqur'ani imamu fahimce shi ta alkur'ani kai tsaye ko mu fahimce shi ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i malamai musamman ijma'in sahabbai ko kuma kiyasi wannan kuma har duniya ta nade wasu malamai suka ce a alkitabu ba qur'ani ake nufi ba ma faradna fil kitabi min shay'in alkitab yana nufin lauhil mahfuz lauhil mahfuz da yake allon Allah da yake can sama don haka a nan ne allah maɗaukakin sarki ya rubuta jami'il ka'inat duk abin da zai faru an riga an rubuta shi to saboda haka alkitabu yana nufin lauhil mafus a lauhil mafus an riga an rubuta komai da ka sani wasu wasu ce a ummul kitab ne ba lauhil mahfuz tunda a cikin lauhil mafus ma Allah na iya share wani abu yamhullahu ma yasha wa sabbit wa hu umul kitab saboda haka ilmul kitab shine wanda ke gurin Allah madaukakin sarki wanda shine kitabun la yubaddalu ba a canja shi ba a kuma wata kinan goge komai a cikinsa to ayi halin shine babu abin da yake buya a ilimin Allah maɗaukakin sarki a koma menene yana nan a rubuce da abin da ya faru da abin da yake faruwa gaba daya thumma ila rabbihim yuhsharuna sannan mutane da wanda suka yi aikin alkhari da wanda ba su yi aikin ba dukan za ta tashe su ranar tashin alkiyama zuwa ga ubangijinsu to والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Allah madaukaki zarki ce wallazina kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyinmu to su wannan sun zama summun bukumu ko wannan ka'ida da hausa ma ke faɗa summun bukumu sun summun su ne kurame ko bukumu kuma bebaye wannan wanda ba sa ji ba sa kuma iya bayani ba su yi bayani da baki ba sun zama bukumu kenan summun kuma eh, kunnuwansu ya kurmunce fi zulma da haka suna cikin wato kenan dubbai wanda kuma dangane da al'amarin gaskiya ne su sunmun ne akan gaskiya ba su ji ba bukumun ne akan gaskiya ba za su iya bayanin ta ba saboda ba ta shalle su ba don haka duk wanda ya samu kansa a cikin wannan kaga fi zulumat yana cikin dufai me yasa aka ce fi zulumat saboda duhu kala kala ne wanda dalilin da ya sa ya yake karban gaskiya ko yake karban wa'azi na alkur'ani saboda hanya kaza ne to wannan shine sa wanda kuma ta wannan hanya ne shine sa wannan ta kafirci kala kala akwai hanyoyi da yawa wanda mutum ya shiga ya zama kafiri akwai hanyoyi da yawa wanda mutum ya aikata su ya zama kaba ya zama mai aikata kaba'ira akwai hanyoyi da yawa wanda mutum ya shiga ya zama halakakke ko yawa saboda haka hanyar halaka ba ta da wato kenan iyaka wani malami ce la ta'ajiban fi halikin kaifa halak bali ijaban min salihin kaifa naja kada ka yi mamakin ke ta yaya halaka a hanyoyin kallon halaka ga sunan kaca-kaca kana zanna a kan kujera cikin ɗakin kamar in ka gada ma sai kai kalma ɗaya da ta fitar da kai a musulunci ba shi kira magana ta mutu ba ya ce duk mutumin da kaga ya faɗi a jarabawa ko karkai mamaki duk wanda ka ga ya taɓe karkai mamaki bali ijaban min salihin kaifa na ja ko min salimin kaifa na ja amma kai mamaki wanda ya kai har gaci ya tsira ta yaya yi shi shine abin al'ajabi duk wanda aka ce ya yi kara har ya yi gaba to wannan shine ka tsaya kai nazari a kansa kai mamaki ta yaya matakan da ya bi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya hakuri har ya kai ga wannan duk da aka ga an ce ya shiga aljanna shi za ka yi mamaki ta ta yaya ya bi ya bi ya bi har ya zama ya kubuta ga barin fushin Allah ba da kukin har ya tafi aljanna amma wuta kan ba yu ba ne hadisin da yake cewa za a tsaye da annabi adam alaihi salatu wasalam da iblisa a ce a ɗabi yan wuta a kai su a ɗabi yan aljanna a kai su adam alaihi salatu wasalam ce ya ubangiji a cikin nawa zan emi nawa a ce a cikin dubu ka ɗauki ɗaya a cikin dubu ka ɗauki ɗaya sauran fa ka gani a cikin dubu ka ɗauki ɗaya sauran kuma duk su bi shaidan kaka abin mamaki wani da shirka kala-kala ga suna kafirci kala-kala da suna bidiyoyi kala-kala ga suna ko zalunci kala-kala ga shi nan kai ba ba kirgawa kowanne nau'i-nau'i ne amma gaskiya kwaya ɗaya ce hanyar tsira kwaya ɗaya ce tal to sau da aka shi sa ke cewa su can. akwai abubuwan da yasa suka kurmar da kunnan su ko kuma suka bebentar da bakunan su ta kai shi sace suna cikin dulumat Allah madaukakin sarki mai yasha illahu yudlilhu duk wanda Allah madaukakin sarki ya so tabukar da shi sai ya tabukar da shi sai zama ya bace wa mai yasha wanda kuma Allah ya so ya jaluhu ala sirati mustaqim sai ya sanya shi akan hanya wadda take wato kenan madaidaiciya ya za a Allah maɗaukakin sarki ya so ya batar da mutum ta ga abin tambaya ne Allah maɗaukakin sarki ya riga ya halicci halitta ya kuma ba wa mutum zaɓi al'insanu ta haka malamai suke cewa halil insanu musayyarun au mukayyarun al'insanu musayyarun an mukayyarun dan adam shi an horar da shi ne kawai inna lillahi inna ilaihi raji'un an horar da shi kawai in yi kama hanya dodar bayan da zai iya haka zai tafi kawai saka kawai kaman abin eh, eh, eh, program na television an riga an yi programming an saka yanzu aka ce idan za a tafi saudiya in kun shiga jirgi idan direba ya haka ya haka ya programming hanyar jirgin shi kenan kawai ya dawo zanna cikin mutane kama tadi hmm. ba ruwansa sai ya dawo cikin kwazon na ita tari ko kuma ya kwanta a guni ya baccinsa sai lokaci ka za a tashe shi in an yi kusan sauka sai je sake tsarewa sai abin to kaga lokacin da aka yi programming din jirgi yana tafiya an gama komai da komai jirgin bai zo ya kwance yana baccinsa kaga ya zama mai musayyarun saboda haka bayan da zai iya kaucewa wannan hanya sai dai in matsala amma mukayyarun kuma shine kamar tsuntsu a sama yana tafiya kaga shi ma tafiya yake a sama in ya ga hanga can yayi nan in ya ga hanga can yayi nan inda ya ga dama zai yi na'am sai bacci kuma zan bace ba me <laughs> kun san lokacin da zai ne <laughs> kun san lokacin da zai bacci sa ya ga makana can kujera ta goma sha takwas ba <laughs> ba za ka gan shi ba ba sai an ya gada masu fitowa cikin jama'a a gansu amma sai ya gada ma to yanzu wanne ne ɗaya don na cewa Allah ya sha illahu zalulhu wa ya sha. ya ji alhu ala siratin musay kamar ya zama ɗan adam musayyar ne kawai eh, an halitto shi in zai tafi aljanna ya tafi aljanna an halitto shi in zai tafi wuta ya tafi wuta ko amma wasu ayoyin kuma sai suka nuna cewa hadainahu jidai mun shirya da shi hanyoyi guda biyu in ma kiran wa in ma kafura in ya ga dama ya shukura in ya ga dama abin sannan sai wata ayan ko tace la ikraha fi din babu tilas a addini amma ga addinin an kawo wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama ya kibi ko ga kuma ayan da take cewa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a eh falyakfur ko wa man sha'a falyakfur duk wanda ya ga dama ya yi imani duk wanda ya gara ma ya butulce in kai nazari akan wa'in abubuwa guda biyu sai ka ga cewa dole malamai za su yi rikici akan cewa to halil insanu musayyarun au mukhayyarun dan adam an horar da shi ne kawai bai da zaɓi na kan kansa ko kuma an ba shi zaɓi sai abin da ya ga dama sai ya yi akan wannan ya sa aka samu matsaloli ƙungiyoyi kamar su jahamiya kamar su kadariya su jabariya duk suka tafi jabar suna cewa idan Allah maɗaukakin sarki mutum ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi bautar gunki Allah maɗaukakin sarki ya kona shi Allah ya zama azalimi saboda a fahimtar su al'insanu musayyar ai Allah ne ya riga ya tsara da ya ce man ya sha ya dalilhu Allah ya so ya batar da shi kuma ka batar da mutum kuma ka je ka shi a wuta ga ba bai dace ba to gaskiyar lamar hakikalin lamari shine cewa Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam da wannan babe guda biyu akwai ba'd tasir akwai ba'd takir kaga yanzu da aka yi ka a damban wannan tasir ne ko kuma da aka yi ka mutum ba a yi ka akuya ba wannan tasir ne da aka fito da kai a gidan masu kudi ko gidan talakawa wannan tasir ne kaga aka samu kanka amma yet akan haka ɗin kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka wannan abu mai kyau ne wannan abu mummuna ne kuma kana ya baka ikon kai wannan din ko kai wancan din kuma wannan abin da ka yi kansa ne za a yi maka hukunci don haka kaga wani kuma takyir ne saboda haka dan adam yana da mashi'a Allah yana da mashi'a wa mata sha'una illa an yasha Allah saboda mu shi an ko in ta dace da mushin Allah shike ta. dan adam yana da kudura Allah madaukaki sarki yana da kudura ko ina da iko ina ga dama ba zan yi abu kaza ba ba wanda zai tilasta ni ina ga dama kuma sai ina yi ba wanda sai ya hana ni ina da iko amma ila haddin ma zuwa ga wani abin nan amma kudurar Allah madaukaki sarki ita ce babba dan adam yana da zabi amma zabinsa shi ma yana da limit yana da limit akwai abu na bai da zabi a kansa da ina da zabi da ba zan yi ciwon kai ba da yana da zabi da yanzu kowa na fi kowa a garin nan a kuɗi ko kuma a duniyar ma gaba ɗaya ko yawwa to saboda haka akwai nau'i na tasir akwai nau'i na taskir duk a jikin ɗan adam amma allah maɗaukakin sarki ya fifita nau'i na takyir musamman yana da in yana da hankali ya kai matsayin wato kenan haddin balaga yana da hankalinsa to Allah madaukakin sarki ya bar shi yayi abin da yake so Allah madaukakin sarki kuma zai taimake shi akan abin da ya sa gabansa don haka da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam afala natakilu ila kutubina tunda an ce wanda zai tafi wata wata zai tafi wanda zai tafi aljanna zai tafi yanzu mai hakuri mana mu ga akwai abin da Allah ya kaddara masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a bale imalu ban da wannan ba ku yi aiki fa kullum musayyarun lima eh, muyassarun lima lahu kowanne Allah ya sauƙaƙe masa ya aikata abin da aka halice shi don shi din saboda ka sai ga aikin aljanna mai sauƙi ne a gare ka wani kuma ba zai iya ba wani kuma aikin kafirci da shiga wuta mai sauƙi ne a gare shi wani kuma ba zai iya ba to saboda haka kowa sai ya iya kokarinsa a lokacin da ke kokarin nasa ne sai kuma taimakon Allah madaukakin sarki sai ya zo masa akan wannan abu ko kamar yadda bahaushe ke cewa Allah ya ce tashi in taimake ka wallahu ta'ala a'lam to saboda haka yanzu anan kenan kaga mai ya sha illahu dalilhu wanda Allah yake so ya batar da shi ai shine wanda ya bi hanyar ɓata sai Allah ya taimaka masa ya bata wa mai ya shawar da kuma Allah ya so ya ja'alu ala siratin mustaqim sai sanya shi akan hanya madaidaiciya wanda ya kama hanya madaidaiciya sai Allah madaukakin sarki sai ya taimaka masa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum saboda hidaya ta farko kai zaka nemo ta sannan sai Allah ya kara maka hidaya sannan sai Allah ya baka takawa kaga kenan akwai nau'i na ijtihadi daga gare ka sannan sai mauna ta Allah madaukakin sarki ma sai ta zuta Allah ta'ala alam قل رأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيخشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Allah madaukakin sarki ya ce kullahun ka gaya musu ya Muhammad ka kafiran maka kenan a ra'aitun ku bani labari yanzu kuna ga in atakum azabullahi idan azabar Allah madaukakin sarki ta zo muku yanzu tun a nan duniya tunda an ce ku bi Allah kun ce ba za ku yi ba an ce ku bi alkurani kun ce ba za ku yi ba yanzu da a ce azabar Allah za ta zo muku tun a nan duniya watar kuma sa'a ko kuma tashin alkiyama ta zo muku kwatsam sai ku ganta a gairu lahi ta da'un za ku kira wani Allah za ku kira wani Allah ko kun manta da adawa suna zanne sai ga azaba ta zo musu a duniya ha alihim saba layalin wa ta ayyamin husuma fatar da kama fiha sar'a ka kowa shanana a ciki a cikin wannan iskan ga kowa ya fadi shanana bayan da suka iya azaba Allah ta zo musu in haka ta zo muku a lokacin da ta zo ya za ku yi Allah za ku kira ka gani Allah ce izaraki rakibu fulfulki da da'aw in suka shiga kwale-kwale suka ga iska ta wa wuri ya zo kwale-kwale ya tangan-tangan zai kife su ya Allah ya Allah Allah wa ɗaukakin suke Allah ka tsayar da mu za su manta da Allah ko? yauwa ka gari lahi ta du'un wani Allah za ku kira? ba ba za mu kira wani Allah ba in kuntun sadiki na in zai tsakaninku da Allah ba ku yadda da addinin da annabi sallallahu ya zo da shi ba bal Allah ce ba haka ba ne. iyahu ta da uni shi din ne za ku kira shi za ku kira dama idan rake wa bil da Allah duk wanda kaga ya shiga ya shiga cikin halin kakani kai Allah zai koma sai kaga yana kokarin komawa gurin Allah madaukakin sarki yanzu nan zaka zaka ga ya koma zuwa ga Allah me yasa za ku koma gowan Allah fa yakshifu mata da una dan ya yayi abin da kuke kiransa a kansa na azaba ko rikici ko firgici ko tashin hankali ko masifa insha'a kuma amma Allah zai muku hannu haka ne in ya ga dama yauwa da ai kuma sai lokacin da kuka ga dama kuka kira shi ko amma da kun bi hadisin Abdullah dan Abbas da shawaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bashi yake jin ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin da kake cikin walwala in ka shiga takuri sai Allah ya san ka saboda lokacin da kake lafiyar ka kalawa hankalinka a kwance kana da wadata kana da mai kana ta aikin addini kana aikin Allah ba ruwan ka sabon Allah ba ruwan ka lokacin da ka shiga cikin halin kakanin kan kace Allah sai ya amsa maka amma yanzu kun yi abin da kuka dama sai lokacin da kuka ga dama sai ku kira to shi ma duk da haka Allah shine Allah naku dan haka zai iya yayewa a gare ku ɗin in sha a ko in Allah madaukakin tarihi ya ga dama yawwa watan sauna matu shirkuna amma duk abinda kuke shirka za ku manta da shi duk abin da an shiga hannun kakanni ka kuma kuma sai a manta da kowa sai a koma kurin Allah madaukakin sai in an samu wadata kuma idza najahum ila albarri idahum yushrikuna in Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da su suka ga sun taga gaci to shi kenan sai kuma kowa ya ta abin da ya ga dama ko jirgi ne ya tashi aka ce to shi kenan fa aka sanar da ku to fa mun rasa control taya ta makale ta ki ta ki fita jirgi ko in bai sauka akan tawa kaga crash landing zai yi babu kuma an duba duk wata hanyar da za a yi soft landing ya gagara sai dai crash landing saboda an kawo farakut an ba wa kowa kai parachuting yaki yaki kuma kulle ko kasa ba a saitin gari kuke ba a saitin teku ne in an faɗo ɗin crash landing a cikin teku za a yi ko kuma a cikin wani bala'in jeji ko kuma diddai kawai inda ta kama to kaga a lokacin Allah za a koma kowa zai koma ga Allah amma in aka kawo Allah ya kawo dalili aka yi soft landing kowa ya ga ya fita mai zawayi ya ji ya yi zawayi mai kaza <laughs> ya ji ya yi kaza in an koma gida kuma gobe kuma sai gan shi a gudun sabon Allah Allah sau ga ta mana a har lokaci ta alhamdulillah za mu dakata na insha Allah abin da muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa ya ba mu daman aiki da shi abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyara Allah muna roƙon ka shiryar da mu ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shirin da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikata